وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة na da shekara uku. wanda ya zo daidai da sha shida ga watan ko sha biyar ne sha biyar ga watan biyu ga watan hudu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi saninsa da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan cikin anguwar bolari kuma akan titin mai tama yusuf sule street idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun kwana a aya ko a nambar aya ta 62 a cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a yau kuma za mu tashi insha Allah ta'ala a nambar aya ta 63 alarma mai Allah madaukakin sarki yake kamar yadda jiya muka yi bayani mun zo ƙarshen janmu na jiya inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa laqad alimtumun sha'atar ula haƙiƙa kun san yadda muka halitte ku a karan farko kun san yadda muka ƙirƙire ku kun san yadda muka samar da ku a karan farko lokacin babu ku wa laqad alimtumun nash'atal ula Allah ya ce falawla tadhakkaruna me yasa ba ku tintintini da tunani me yasa ba kwa wa'azantuwa me yasa ba kwa hankalta da wannan ai kada alimtum anna Allah ansha'akum ba'ada allam takunu shay'an mazkura Allah madaukakin sarki yace na samar da ku kafin a ce kun san lokacin da na samar da ku da ku ba ababan ambato bane a doron wannan kasa to muka zo da sharhi a cikin suratul rum muka zo da aya da take magana akan wannan haka cikin suratu maryam muka zo da ainihin wato aya da take magana akan wannan da ko ta aya a cikin suratul qiyama al-ramma da Allah madaukakin sarki yake ayah sabul insanu an yi raka suda mm a cikin wannan aya ko wannan sura ta suratul iyama, Allah madaukakin sarki yake cewa a ayahsabul insanu an yi suraka suda yanzu dan adam yana tsammani a barki kawai karazube zube ya zamto babu wata doka a kansa ta yayi ko ya bari yanzu kai hankali duk mai hankali zai yarda cewa wannan rayuwar haka za a zo a yi ta kawai kowa ya abin da ya ga dama mutum baya nazarin cewa akwai mahalittinsa kuma mahalittinsa nan akwai wasu asamin da ya dora a kan shi cewa a kansa zai gudanar da rayuwarsa to wannan kai ka san haka ma ba zai yiwu ba in ba don dokoki da Allah maɗaukakin sarki ya tsara a wannan zamantakewar ba wallahi hatta rayuwar ba za ta yi daɗi ba yanzu daga cikin mutane akwai waɗanda suke da ƙarfi suke kuma da ƙarfin iko suke da buwaya suke da kaza to idan da babu doka to za a wayi gari ne a rayuwar mu kawai wanda ya fi ƙarfin wani ya danne ya fasa abin hannu. shi kuma haka za a yi ta rayuwa wanda ya ji wani bai marba kawai ya kashe shi ko ya kama shi ya je ya ɗaure shi a wani guri ya killace shi ya hana shi da shi har ya mutu to amma abin da ya sa kaga yanzu muke rayuwar nan babu wanda ke taba wani ko ba wanda ke takalar wani sai yan kalilan waɗanda ba a rasa ba shine saboda tunanin akwai wata doka da Allah ya shimfiɗa mana in mun karya ta zamu game da shi a gobe kiyama an gane magana da kyau ko wannan shine kawai dalili inda ba wannan dokar ba wannan tsarin haka kawai Allah ya zubo mu yace kowa ya abin da ya ga dama tuni da wasu sun jima a lahira jama'a haka ne ko ba haka ba tuni da wasu manyan masu kuɗi sun zama talakawa yanzu ko in banda Allah ya haramta mutum ya ci dukiyar wani ko ya saci abin wani ko ya kwaci kayan hannun wani zai yi wasu suna da motoci goma sha biyar biyar a gidajensu kai kuma ko ɗaya baka da ita jama'a haka ne ko ba haka ba zai yi zai yi wasu suna da narka narkan gidaje kai kuma ko fili baka da shi kuma ka haƙura ka yarda ka ci gaba da rayuwa a haka saboda ka san in ka je ka taba abun wane komai wadatarsa komai tarin dukiyarsa Allah ba barin ka bai yi ba to yanzu dan adam yana tsammanin kawai Allah ya ce za mu bar shi haka kawai ya rayu an yi suraka sudan kawai a bar shi kara zube ba tsari ai rayuwar ba za ta yi daɗi ba ashe kenan in ba dan muna tsoron kamun ubangiji ba da ba yadda za a yi wasu su dinga rayuwa da manyan kuɗaɗe a hannunsu kai kuma kana rayuwa da manya-manyan talauci a hannunka kuma haka bane jama'a ga su da manyan kuɗaɗe kai kuma gaga da babban talauci to amma saboda ka yarda cewa Allah ya hana ka taɓa wani abu wanda ba naka ba ya hana kai mu'amala da abin da ba mallakar ka ba ya hana kai rayuwa yadda ka ga dama sai Allah maɗaukakin sarki ya tsara dokoki da ƙa'idoji na rayuwa kuma sai muka yarda muke tafiya a kansa tare da cewa akwai waɗanda ai hausa ya ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi yanzu da Allah idan aka lissafa masu kuɗi gaba ɗaya su nawa ne ba akan yatsu suke ba gaba ɗaya talakawa kuma fa ga mu nan bila adadin haka ne ko ba haka ba to inda ba doka ba sai mu yi taro ba gaba ɗaya mu yi mitin mu ce duk alhazan nan billahi lazi mu dare duk mu kama su Allah duk akwata dukiyar ta komai a hannunsu to amma wallahi malam dokar Allah a kanmu ita ne take aiki wallahi ka yi imani cewa taɓa wannan ba halal ba ne gare ka ka yi imani cewa mu'amala da abin da Allah bai halatta maka ba ba mallakar ka bane haramun ne wannan yasa ka haƙura kake zaune lafiya baka da komai amma wallahi wallahi bai dame ka ba zine ta a yahsabul insanu an turaka suda yanzu ɗan adam yana tsammanin kawai mu bar shekara zube ba wani tsari ba wata rayuwa ba sakamako ya zalintuwa ne ya cutuwa ne yayi yi abin da ya ga dama kuma ya je lahira kawai Allah ya ce masa shiga aljanna haka kawai Allah ya ce to ba haka muka tsara ba an gane magana da kyau ko sai Allah ya ce buga misali ya ce alam yakunu tsufata yanzu dan adam shi ba digon maniyi bane min maniyin yumna daga maniyi wanda yake ba komai ba Allah ya ce kai dan adam ba nan ne farkon ka ba sun makana alaƙatan sannan ka zama gudan jini fa khalaqa fa sawwa Allah madaukakin sarki ya halitta ka kuma ya daidaita ka na fata an fahimta yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim na'am Mm-hmm. me yasa Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyu al’insan ya kai ɗan adam ka duba kira na girmamawa sanda Allah ya alfari da ya unni da. wanda galibi idan za a kira mutum da irin wannan ko za a yi wani kira da irin wannan to kira ne da ake girmama wanda ake kira ina fata an fahimci magana ayyuhal insanu ya kai dan adam Allah ya ce ma garraka bi rabbikal karim ne ya rude ka ne da ubangijinka mai karanci ne yake rudar ka kake watsar da Allah da ya halicce ka ma garraka bi rabbikal karim Allah ya dinga faɗin irin yadda ya tsara ka yace allazi khalaqaka Allah shi ne ya halitte ka fasawaka ya daidaita ka fa'adalaka ya yi maka duk abin da ya kamata da ɗan adam ke bukata ya yi maka tsari ya yi maka diri ya yi maka bukatu ya kiyaya maka yadda za ka rayu ya baka dabarbaru da hikima da ilimi a cikin kwakwalwarka yanzu wannan allah ne zai saka ka kaƙi wannan allah ne zai sai maka ka yi kaƙi ko kuma zai hana ka kace ba za ka bari ba allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka Allah ya ce fi ayi suratin ma sha arafka baka cikin mafi kyawun surar da Allah ya ga dama shirya ka an gane magana da kyau ku saboda me saboda dan adam da kuke ganin sa jama'a duk cikin duniyan nan babu halitta da ta kai ta dan adam tsari da jiri da sanin ya kamata kuma duk halittun da Allah ya babu halittar da ta kai dan adam dabara da hikima da wayo da ilimi kuma a cikin al'ummatan ma Allah sai dinga yin mutane daban-daban daban-daban daban wasu ya yi su a indiya ya ba su irin iliminsu ya ba su irin basirarsu ya ba su irin hikimarsu wasu ya yi su a asia ya ba su irin iliminsu da basirarsu da hikimarsu da tsarinsu wasu ya yi su a jaziratul arab ya ba su ilimi da hikima da basira da abunan mu kuma Allah sai ya ma'anan Afirka an gane magana da kyau Ya mana a nan Afirka bakaki ga mu nan ko ba haka bane amma ko kun san wani abu dan Allah ya nuna halittar tasa ce Allah ya nuna halittar tasa ce baƙaƙen da ake rainawa sai Allah ya ba su basirar da wallahi hatta tura wannan ba su da ita jama'a haka ne ko ba haka ba akwai wani ɗan kano fa bahaushe ne tan tagariya amma ya iya indiyanci kuma ya tafi indiya aka yi gasar waƙoƙin indiya kuma ya zo na ɗaya ɗan najeriya take akwai basira da ilimi wallahi baƙi ne tilis na rantse da allah baƙi ne bulis amma wallahi ya iya indiyanci ya je aka yi gasar waƙoƙin indiya da shi kuma ya zo na ɗaya in ba dan Najeriya ba wai Allah ya yi wannan baiwar ma ka tafi cikin Indiyawa ma na fa ina so ku san wani abu yare fa ba karamar wahala yake da ita ba fa ka iya yaren mutane ka san adabin su da tsarin yadda suke rayuwa da yadda suke kiran abubuwa ba fa karamin aiki bane ko a yaran ka yanzu ba fulatani ne aka ce me yasa nan tokali da fulatanci sai ka ce tokali je kaga ƙarya kake wannan ba fulatanci bane ko ba haka bane a a yarenka wallahi sai a kure ka ballantana ka iya yaren wasu ka san adabinsu ka san komai nasu kuma ka je cikinsu ka yi magana kuma ka kure su ai ba karamin aiki ba ne to ɗan najeriya ya yi wannan ɗan najeriya in dabarar wato zilliya ne ba wanda ya kai shi a duniya zilliya da bauɗiya na fata an fahimci magana akwai wani da ya buga wani malami daga cikin malaman mu waya yace shi professor ne a mathematics kuma a duk duniya yanzu hudu ne kuma shi dan Najeriya ne ma'ana professors abin a mathematics masu irin wannan shakalin nasa duk duniya su hudu ne kuma dan Najeriya ne da ma kuna fahimtar maganar da ke ku to kaga Allah ke kimsa wa mutane irin wannan ilimi da irin wannan basirar da irin wannan sanin ya kamata kaga ɗan Najeriya ya kera jirgin sama ɗan Najeriya ya kera mota wato mu fa da gan ganmu nan ko matsalar da muka samu shine beraye da gafiyoyi muka gamu da su wallahi a ƙasar nan in ba don haka ba wallahi tsarin da Allah ya yi wa al'ummar mu da basirar da Allah ya yi wa al'ummar mu ba ƙananan mutane muke da su fa a kasar nan ba ka ga mutum very intelligent ilimi a kwakwalwarsa yadda ka san bala'i kuma wallahi baki ne jama'a na fahimtar magana da ke ko duk wata dabara duk wata dabara ɗan najeriya ya iya ta duk wata ka'ida da za a gindaya zai iya karya ka'idar kuma ya sha ba tare da an gane ya karya ba ya sha an gane magana da kyau ko wallahi tallahi muna rena waɗannan abubuwan ko wallahi ba karamar baiwa ba ce ba kowa ne Allah ya yi wannan ba akwai wani ɗin Najeriya da aka kama shi a Amerika wata tukulluma sirri ne ta Amerika kawai ba an ba sai aka same shi a tsakiyar gurin ya aka yi tura da suka ɗauko suka ce ya haƙuri suka bashi minerals ya shaye duk tukunna aka ba shi abinci ya ƙyar suka ce ba duka ba zagi mu kawai hanyar da ka bi ka biyo ka zo wannan mutum ita muke so kawai ka nuna mana saboda sun gama tace iliminsu kaf sun gama kure iliminsu cewa ba wanda ya isa ya zo wannan gurin kawai sai ga dan najeriya a gurin suka ce ba abin da wallahi mun an gama ma kuɗi daloli zamu baka ka koma kasar ku lafiya kawai dabarar da kai amfani da ita har ka zo nan ita muke bukata kawai ka gaya mana bature shi ilimin yake nema kawai in a najeriya ne aka fara bol da shi ana kwallo da shi haka ne ko ba haka ba ana hada shi da gini ana gwara kansa <laughs> amma bature da ke yana da wayo yace wallahi ba za mu taba ka ba ga gurin kwana ga gadon kwanciya ga abinci ga abin sha Abin da muke roƙonka dan Allah dan Allah ka gaya mana wata hanya kai ka iso nan gurin nan din nan ya aka ka iso nan kawai mu shine muke bukata ka gama kuma ga daloli mu baka mu maka escort a raka ka har kafar ku akai ka lafiya ba matsala to duka fa haka Allah yayi wa dan adam fa basira fa da ilimi fa yayi masa dabara yayi masa hikima yayi masa dabarbaru yayi masa komai kuna gani yanzu dan Najeriya duk securitin banki yanzu sai ya shiga cikin banki zai ɗebe wa mutane kuɗi akwai wani yaro fa makwabcin mala ahmad bambane nan wallahi tallahi yaron nan babu atm card zai je kan atm mashin kuma ya cire kuɗi na rantsa muku da allah farko abin da ya fara yi aka yi mamaki atm kaɗin wani abokinsa ya ɗauka ya je ya cire kuɗi kuma bai san pin code na atm ɗin ba da aka rufa ya sai ce to ai kun zo da matsala ni zan iya zuwa jikin atm mashin in daddana in zara kuɗi kuma ba da a a gurin kuma in cire kuɗi kawai na fita a jina wallahi dallahi ina wannan katin wannan wannan waya din nan wannan abin nan na wuta abin nan ba ana siyo kati a zo a daddana nambobi a yanzu kana da gida an ka kira shi kace amur recharging sai na nawa kake bukata wallahi tallahi ma kawai nambobin zai hau yayi wani danne danne yayi kaza yi kaza kawai sai kaga ta ma recharging ka ji ko so ɗan Najeriya Allah ya masa ilimi Allah da haka wallahi yana zuwa kawai haka ɗil kawai shi kenan ya loda recharge card kawai recharge card ɗin waya kuwa a shi ya ce rabansa da sayan recharge card na waya ya fi shekara biyar kawai daga ya ƙari ya sayan da zai ya dora to shi ne muka lallaba muka lallaba muka yi marmaza muka ɗan yi mitin da wasu muka kaga wannan da Allah a sama masa aiki a wani ɓangare na tsaro na ƙasar nan ya tafi can in ba haka ba wannan kuka bar shi ya zama wa ƙasar nan fitina billahi lis to shine sai yanzu yana wata ministry yanzu haka daga cikin manyan manyan ministry ƙasar nan ku tambayi mana Ahmad makwabcinsa ne na san shi ya san ni na san babansa babansa ya san ni in na kira shi anan wani sun ku anan sun san shi amma na jima ban ga yaro wonderful retentive memory mai kwakwalwa ta bala'i na rantsa da Allah irin wannan yaron ba amma kasar mu ke, ita ce kasar mu eh kasar mu kasar mu ba a san amfani irin waɗannan yaron. an gane magana da ko an gane to cewa da Allah yake yi dan adam na halitta shi kaza na halitta shi akwai bukatar mu dinga nazari mu dinga bincikan yaya rayuwar dan adam take ne wannan irin ilimi Allah ya bashi kuna ji yanzu wani gida za a yi a riyadh ko a riyadh ne ko a tsaye daga cikin jihohin saudiya wani gari ne za a yi shi garin mota ba za ta shiga garin ba jirgin ƙasa ne kawai zai dinga kai ko yana ajiye ko anguwa anguwa ba mota ba mashin ba mota ba mashin sannan yanzu kuma akwai wani gari a cikin ruwa a ingila ko a amerika ba zan iya tana ɗayan ba italy shi kuma wannan garin kwata-kwata ba su san dandamalin ƙasa nan ba su ba su san wannan ba kuma a tsakiyar ruwa aka yi garin ba kuma abin da ake bukata a doron ƙasa wanda babu abun. kuma duka ilimin meye ne ɗan adam ƙwaƙwalwar ɗan adam wannan kan da kake gani kaga wani da ƙaton kai kana ganin abin nan wallahi alheri ne wannan ƙaton kayan. abin da ke cikin kayan Allah ne kaɗai san adadin shi kwanan nan bbc ta hira da wani ya yi janaretin ɗin wutan nefa wutan nefa shi da karan kanshi a cikin gidan shi bai zo na waya da ko'ina ba yewa kansa janaretin wutan nefa take ba shi haske yake kunna talabijin yake sadi yake komai kwanan nan bbc suka hira da shi kadai a gidansa iya wutarsa wutar najeriya sa kenan shi megawatt ɗinsa da komai shi ya samar wa kansa wuta a gidansa yake amfani da ita a cikin gidan akwai wani yaro umar dauda wani yaro ne ɗan ɗaya daga cikin malaman garin nan ne amma ba zan faɗa muku waye baban shi ba wala Allah wani ya tsinkayo kafin Allah ya sa ya tafi harkar ɗaya daga cikin bangarorin jami'an tsaro na ƙasar nan ya taɓa yin gidan rediyo da kanshi ni dinnan da ya saka ni na kama gidan rediyon a ɗaki na kuma na saurare shi yana hira a ɗakinsa a kan bentinsa kamar wannan ya yi janaretin gidan rediyo billahi la ilaha illahuwa a cikin ɗakin ya kira ni a waya ya ce a baka Allah za ka kama mu yanzu za mu buɗe za mu fara shirye-shiryen mu karfe kaza da kaza wallahi ma mala abakar wallahi alaramma na ce iya yake kwarai da gaske na ɗauko rediyo na ce nomba nawa zai satin ya faɗa mun wallahi ina satin kawai sai gashi na kama yaro yana ta bayani a ah, jama'a assalamu alaikum shi kadai a cikin ɗakinsa ya janaretin gidan rediyo yana bibiyar tafsiri na muna magana da har yanzu hajjizin alkur'ani ne yanzu tsaye ne daga cikin jami'an tsaro na kasar ba zan faɗi wa abin nan wannan bangare ba to irin waɗannan in inda shugabanninmu sun san me suke yi kamata yi su samar da kafa na tattara masu ilimi irin wannan a ba su wata kulawa ta musamman yanzu ɗazin nan wani abokin mai yake cewa ma malam a cewa ma addu'a zan bar ƙasar nan ne kawai na ce me ya faru lattara ne a nan federal university kashi ya ce amma zan bar gurin ya ce ina neman tafiya waje na ce me ya faru ya ce malam kana dokta kana dokta a boko amma baka fi karfin ka wayi gari baka da abincin da zaka ci a cikin gidanka ba yace wannan wani irin bala'i yace kana doktan boko karshen karatu daga shi sai farfeshewa ko ba haka bane jama'a daga shi sai farfeshewa amma a ce wai baka wuce ka nemi abin da zaka ta a gidan a gidanka ka rasa ba yace me za a yi da wannan kasa ana ta mana yaudara ana cewa za a gyara za a gyara kwanakin baya mun yi kusan wata bakwai ba mu da salari yace yanzu ga kike illa masha Allah ba a san ranar da abin zai gyaru ba sai a zo kuma a dinga yin abu na rashin mutunci da rashin albarka ɗazun nan muna magana da malam ahmad yake gaya mun kan cewa wai dariye dariye wannan fa wanda ya dinga kashe mana mutane a jos da wasu daga cikin munafukan ƙasar nan wanda aka kulle su in iyami ne waye wasu manya-manyan arnan ƙasar nan mugaye azzalumai wai yanzu gwamnati ta yafe musu a sake su banda irin ta'addancin da suka yi da kashe-kashen da suka yi duk kotunan kasar nan ba inda ba a kai su ba kotunan suka ce siya an ɗaure 'yan banza ba kotun da ta ɗaga musu kafa ta ce siya an ɗaure su amma yanzu abin da ake magana shine shugaban ƙasa ya fito ya ce a yafe musu a sake su kuma su za su zo su ƙara haddasa wutar fitina a ƙasar ku duba sanda sambo da suki musulmi ne dan mu jama'a amma duk kotunan kasar nan kaf da aka kai sun ba da shawara wa gwamnati wannan mutumin ya cancanta a yace masa amma aka yace masa sanda amerika ta sa baki sannan aka yace mishi kuma musulmi ne dan uwanka ba daɗi amma dole sai mun faɗa billahi allazi la ilaha illa huwa ba daɗi amma dole sai mun faɗa wallahi wannan wani irin tsari ne a tsaya a lura menene zai amfani da jama'a menene zai yi wa mutane alheri menene za a yi wa mutane wanda zai zama ya kamar musu da alheri a kasar amma ba za a yi ba sai a zo a kai wasu abubuwan da la halala hamin al-i'rabi ba yadda za ka yi li'irabin su doka ta ce a ɗaure su akwai waɗanda ɗaurin rai dare akwai waɗanda ɗaurin shekaru aru aru aka yi musu doka ta ɗaure su amma saboda 'yan abin nan abin nan tafaffu ne da mai an zo an ce an yafe musu kuma kana tabin naka waɗanda suke naka ne har a gurin Allah su naka ne kana cutar da su Allah ka yayi Allah ka sawwaje to shi yasa dan adam ya tsaya shi yasa kai idan Allah baka basira yanzu wannan bawan Allah first class material ne a nan gwamnati sai university ya gama abokinmu ne first class material ya zo ya yi masters ɗin shi a gwamnati sai university ya sake tafiya malaysia yi doctorin digiri na shi first class material amma wallahi da zai yake mai yace malam a samu addu'a za mu bar kasar ba zai yiwu ba na yi applying saudiya na yi applying eh, malaysia na yi applying egypt waye ina neman aiki zan tafi kawai kace kai hakuri wani yace malam hakurin nan fa idan muka ci gaba da yin sa to sai dai mu dinga zuwa muna tsugunna a kofar gidanku muna cewa to ku nemo jama'a su taimake mu eh yace ba zai yi ba nayi ilimi nayi karatu kuma sannan in zauna in zama kamar almajiri a cikin kasa ta yace wallahi ba zan iya ba yace don haka a cewa ma addu'a mun aflayin neman aiki a wasu gurare suna nan burjik ire-iren su malam malamai malam masana na hakika wanda idan aka saka su a gaba aka ba su kulawa za su taimaki kasar kuma za su taimaki al'umma amma yanzu salarin su wannan a kula da su an gagara salarin su wanda duk wani wanda kaga ya zama wani abu a kasar nan malaman nan su suka taimaka ni haka ne ko ba haka ba ba wata sekta da ya kamata a bata muhimmanci irin sekta ta harkar ilimi amma yanzu babu sektar da take a lalace a tambaɗe irinta ba a kula da haƙoƙinsu ba a kula da haƙoƙinsu duk abin da ya kamata su bayar na ilimi za su baka kuma wallahi in suka baka karatu duk inda ka je ka cancanci kai magana ka cancanci kai abin da ya kamata kai saboda ka samu karatun da ilimi amma su an baki an ki a ba su hakkin su duk gwamnatocin da suka gabata duk yajin aiki da malaman jami'o'i suke yi ba su saba dakatar musu da salari ba haka ne jama'a ko ba haka ba suna yajin aikin amma suna me suna biyan su amma an ce yanzu no pay no work no work no pay jama'a ku dinga taya ni duba al'amarin nan tsakani da Allah waɗannan abubuwan daidai ne ba daidai ba ne to ɗan adam Allah ya masa karamci sai dai idan ya wulaƙanta kansa shi yasa muke faɗa wa mutane su ji tsoron Allah ka raba kafar ka ɗaya biyu ɗaya tana nema maka duniya ɗaya tana nema maka wa lahira wallahi duk mutumin da ya kuskura kafofinsa gaba ɗaya suna duniya ba ruwansa da harkar lahira to zai yi asara musamman a Najeriya yake eh wallahi musamman a Najeriya kake sai Allah ya taimake ka ne matuka sannan ka samu duniya amma wallahi in kai wasa za ka mutu kana gundun gundun din neman ta a kasar nan baka saba kuma har ka tafa ga Allah yanzu ɗazun nan nan mun idan da juma'a akwai dr abubakar talle Allah ya saka min da alkhairi ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci akwai ɗan uwan shi ya taso daga jos ya wuce nan makarantar sojoji ta biyu din nan likita ne ya je bi hanyoyi ka duba ka ga wani ikon Allah ya bi duk abin da ya kamata ba Allah ya sa ya samu aikin an ba shi aikin ya gama documentation yanzu ya kamo hanya zai wuce jos zai je tattaro ya nasa ya nasa ya dawo ya samu aiki ana murna a nan suka yi hatsari a dab da iyakun Allah ya ɗauki rayuwar shi ɗazu muka je makabarta muka yi da na'izar shi bayan sallar juma'an to yanzu kaga gashi mutumin kirki bawan Allah ana ta yabansa da ayyukan alheri na ce to yayi sa'a domin wallahi jama'a ku lura ku ga abin da ke faruwa sai kai ta neman duniya kai ta neman duniya wani lokaci sai Allah ya baka ita sai ce to kuma rayuwarka ta kare yanzu hide gashi aiki ya samu haka ne ko ba haka ba aiki ya samu aiki ya samu ya je ya gama komai ya tafi ya tattaro iyalai ya taho Allah ya ce to rayuwa kuma ta tsaya yanzu ka kaddara idan harkar duniyar kadai ya tsaya bai kula da mai ba lahirarsa ba to wani irin rayuwa ce na akai abinda ka jima kana nema shekara aru aru kayi secondary school kayi jami'a ka kammala kayi house mansion kayi abin nan duk ka gama Allah ya ce to ga aikin na bayar amma kuma rayuwar kwana uku ne ya rage ma to shi yasa mai dabara baya yadda harkar kasuwa harkar aiki harkar bundun-bundun din duniya ta hana shi shirya lahirar shi saboda in yi wasa sai duniyar ta samu in ma Allah ya ga dama domin cewa wanda ya nemi duniya ɗayan fa wa man arada al'ashirar Mm. كلا وهذا هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا جزاكم الله خيرا على رمى على رمى يا مدى ني كما نا مدى an gane magana da Allah ce man kana yuridul ajilata wanda yake son wannan magaggauciya duniya ajanna lahu ha ma nasha'u amma sai sai liman nuri za mu gaggauto masa ita din mu bashi ita ma na sha'u gwargwadon yadda muka ga dama liman nuridu amma ga wanda muka nufata haka ma'ana ba dukka wanda suka nemi duniya ne suke samunta ba Allah ya ce sai wanda muka ga dama za mu bawa da haka ka iya jama'a wannan wannan zuwa Kano gurin mahaifiyata na ga wani abu wanda ya tayar min da hankali ya ɗaga min hankali muna isa ƙofar gidan mahaifiyata na je sai ta ziyara irin ta za a kama azumin ramadana ina daga cikin mota sai na ga wani dattijo wanda wallahi tallahi tun muna yara ba motsa shekara bakwai ba takwas tara wannan tsakanin na san shi yana fitowa da kullum buhunsa yana tafiya kasuwar ƙauye neman kuɗi da kasuwanci wallahi abin da ya tayar min da hankali ina isa kofar gida ina shirin fitowa daga mota sai ga wannan dattijan ya fito da buhunsa a hannu zai tafi kasuwa na kalli bawan Allah nan na tuna tun muna yara lokacin yana da ɗan sauran ƙarfinsa yake fitowa ya wuce kasuwa yanzu gashi na zo rabona ma da ni in yi rayuwar cikin kano ya fi shekara talatin rabona da wannan ranar da nake iya tunawa ya fi shekara talatin amma sai gahi dattijan nan har yanzu gahi na zo kofar gida gahi ya fito da buhu zai tafi kasuwa haɗin da illallah kusan shi tun kafin a haife mu haka yake kuma haka yanzu na same shi shekara kusan arba'in zai tafi kasuwa da buhun shi a hannu abin da ya kamata ka tambayi kanka na farko idan kuɗi yake tafiya nema jama'a kuɗin nan ya samu bai samu ba da mun da ya samu da ba zai yi wa a ce har yanzu yana fita kasuwar ƙauye ba jama'a haka ne ko ba haka ba girma ya kama tsufa ya kama ba a daina fita kasuwar ba kuma kuɗin ba su ne ba ba su samu ba yanzu wannan idan rayuwar iya wannan kaɗai aka sani ba addini ba kula da sallah ba harkokin Allah ba na manzan Allah har rayuwar ta zo ta ritsa mutum a wannan hali to ba shi ba kai ma na kanka shekarar ka nawa yanzu kana zuwa kasuwar kawai shekarar ka nawa yanzu shekarar ka nawa yanzu kana ayyuka na neman arziki arzikin bai samu ba kai kuma baka yi dabarar raba kafa ba kana aikin neman arziki kana neman lahirarka ba wallahi da haka har mutuwa ta zo ta ɗauke ka wallahi tallahi baka samu komai a duniya ba kuma lahira ka yi sakaci da ita Ya yasa mai wayo mai wayo duniyarsa ba ta hana shi neman lahirar shi mai dabara mai hankali baya wasa da lahirar shi don duniyar shi da haka Allah ya ce da hoti ha ma na sha'u sai ta liman nuridu to me zai faru tun da duniya kadai ya nema Allah ya ce summa ja'anna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura za mu tabbatar masa da wutar jahannama dan bai mana aikin komai ba duniya kawai ya nema duniya kawai ya nema dan haka za mu hana shi samun rahamar Allah a gobe kiyama ja'anna lahu jahannama an gane maganar da kyau ko da anna lahu jahannama yaslaha madmuman madhkura sai Allah ya ce wa man arada al Allahu akbar wanda ko ya nufaci lahira wa sa'alaha sa'ayaha kuma yi aiki dan nemanta. yana nemanta ba kuma a baki ba domin mutane da yawa daga an ce Allah ya sa ma aljanna sun iya amin amma idan aikin aljanna ya zo ba za su iya ba Allah ya ce ya yi aiki dan neman lahira wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha sai Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum wa huwa mu'minun yana mumini wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura waɗannan su ne aikin su ya zama to abun godiya a gurin Allah Allah da kansa zai gode wa aikin su kai ku ka san Allah in ya gode ma ai magana ta kare kana sa'ayuhum mashkura sai Allah ya ce kullun nuniddu haula'i wa haula'i min a ata'i kowanne daga cikinsu muna shimfiɗa masa daga kyautar ubangijin sai Allah ya ce wa ma kana ata'u rabbika Mahadura. kyautar ubangijinka ba a bar gudu ba ce. an gane magana da kyau ko saboda haka ƴan uwa wallahi tallahi aikin lahira wajibi ne a kaina wajibi ne a kanka Kar ka ɗauka su malam da su alramma da su kwamitin masallaci da kaza su ne kaɗai Allah ya dora wa aikin musulunci billahi da la ilaha illa ba abin ba haka yake ba Dukkanmu nan ba wanda Allah bai ɗora wa aikin addini ba yayi nasa wanda zai samar mar da harama kuma ya ɗauki wani bangare na addini yana taimaka mishi amma a ce a rayuwarka ba ka da ajanda sai ta duniya kawai ina ka fito nema ina za ka nema kuma ba ka ankara cewa fa rayuwarka tana tafiya kuma ba ka yi wa kanka tattalin lahira ba gaskiyar magana akwai matsala akwai matsala akwai matsala akwai matsala wallahi wannan shine gaskiyar magana mu ji tsoron Allah mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana anan ayasabul insanu an yutraka sudan alam yakunu tufatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa ta Allah ta faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa Allah ya sanya maza da mata dangin maza daban dangin mata daban an gane ko sai Allah ya ce alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta yanzu don Allah wanda yake da ikon haka ba shi da ikon ya rayar da matattu yana da iko wannan shine gaskiyar magana da wannan sharhin ne jan mu na karshe yazo karshe muna masu neman agajin Allah sai mu ce sai Allah ya ce a fara'aitun ma tahrutuna yanzu ba kwa ganin abin da kuke nomawa ku ban labarin abin da kuke nomawa mana a antum tazra'unahu shin ku ne kuke tsirar da shi am na hannun zari'una ko mu ne muke tsirarwa ku ba aikin ku je ku tona ƙasa ne ku zuba ku binne amma ka taɓa sanin yadda Allah ke tsirar da abin ka taɓa ganin injin da Allah ke amfani da shi wajen jazzona masarar nan mamman ne a jikin 'yar uwarta a jikin totuwarta ka taɓa ganin yadda Allah ke yin karmami a jikin dawa a jikin masara a jikin shinkafa kaga karmami ka san yadda Allah yake yi wannan sinadarin karmamin a duk duniya yanzu in ba a gurin Allah ba akwai inda aka isa aje a samo shi wannan sinadari na karmamin duk duniya duk wani lab na duniya kaf ba mu cire wa kowa hula ba akwai inda za a je a samu wannan sinadarin in ba a gurin Allah ba yanzu idan Allah ya karar da masarar duniya jama'a ya karar da karmamin duniya ya karar da shinkafar duniya akwai yadda za a yi ɗan adam ya iya amfani da wasu sinadari da ya isa ya je ya samar da masara ko kwaya goma ce akwai ko kwaya ɗaya akwai akwai wanda ya isa ya samar da shinkafa da irin yadda Allah ya yi shinkafa ko kwano ɗaya a duniya akwai shi me yasa muke raina Allah ba ma kallon hikima da buwaya da izza da mulki irin na Allah da iyawa da gwaninta da ƙwarewa irin ta Allah wajen samar da abin da kana ganin sa banza banza amma wallahi tallahi baka isa ka samar da kalarsa ba yanzu ruwa kofi ɗaya ruwa jama'a ka kalli ruwa don Allah ka karewa ruwa kallo wai kan daga me aka samar da ruwa ne ruwa kofi ɗaya wannan ka ɗebe shi ka kalle shi ka ce shi wannan abin kan meye ne shi ya aka yi Allah ya samar da shi wannan sinadarai Allah ya amfani da su ina aka samar da sinadaran idan Allah ya buga misali bai kamata ka kalli abin a gurguje ka wuce ba da Allah yake ce mana a fara'aitun ma ta ku ban labarin abin da kuke nomawa ka duba jejin nan haka za a je duk kowa ya tsara ya shuka ya tsara kowa ya dawo ya tafi kakin baban sai je ya kwanta yadda Allah ya tsirar da abin da yadda Allah ya yi wa abin ƴaƴa da yadda Allah ya nunar da abin da yadda Allah ya zai da shi abinci da yadda Allah ya sa sinadaran da in ka ba zai cutar da kai ba sai dai ka gina jiki ka amfana ba wanda ya san a cikin dare ne Allah ya yi a cikin safiya Allah ya yi Allah ya yayyayi abinsa ba wanda ya sani komai komai ba wai iya wannan ba komai ta ina za ka gane irin wannan hikima da irin wannan buwaya ta ubangiji shine sai kana karanta alkur'ani kana ganin Allah yana isharori ga waɗannan abubuwa sai ka gane buwayar Allah amma ana buƙatar ka tsaya kai nazari yanzu wannan ku ban labari ɗin nan ai Allah ce waye mu koma mai nazari akan abu ka kalli kofin ruwa ka kalli masara ka kalli shinkafa ka kalli yadda ake shuka take tsirowa shi yasa sai Allah ya ce a antum tazra'unahu yanzu da Allah ku ne kuke tsirar da abin nan amna hannun zari'una ko mu ne masu tsirar da shi ai na ba ku misali rana na ce da za ka ɗauki kayan abinci ka ɗauki toci ko fitila mai haske ka je ka tsaya akan shuka ƙwaya ɗaya tak ba wai duk gonar ba shuka ƙwaya ɗaya jikin rami ɗaya ka zauna ka yi zaman gadi kana jira sai ka ga yadda aka yi ya faso ƙasa ya fito za ka gani ba za ka gani ba wallahi ba za ka ga lokacin da yake daga kasa ba baka isa ka gani ba dan Allah bai tsara abin akan za ka gani ba kuma akwai uzurorin da dole za su zakke ma kana tashi sai Allah ya shirya abinsa na farko mu dawo ta bangaren tsakaninka da Allah ai dole in azahar sai zaka tashi kai sallah ko muƙaddara a gurin za ka yi alwala ka yi sallah a gurin ai dai dole za ka ɗan rinsa idan ka bari ka wanke fuska ko a ɗan wannan rinsa idan da za ka yi ka wanke fuska sai Allah ya tsirar da abin shi wallahi sai ka buɗe kawai sai ga abu la ya aka yi amma ka gani keke da keke ga lokacin da Allah ke faso da shi wallahi baka isa ba ka gama ƙare masa kallo ka tashi ka bar gurin haka za ka ga abin haka kuma za ka gani ya fita zai fita ɗin amma wallahi baka isa ka ga lokacin da yake fita ba jama'a haka ne ko ba haka ba baka isa ba to in mun bar buƙatar tsakaninka da Allah a za ka yi sallah za ka yi alwala za ka yi kaza to akwai buƙatar ka kuma ta ɗan adam ko haka ne ko ba haka ba na farko dai in ka ji yunwa dole za ka ci abinci ko ba haka ba ne to shi kenan muƙaddara abincin ma nan za a kawo maka shi kenan ai za ka yi kashi ko ai dai ba za ka yi a gurin kuma kana zaune a gurin ba ko dole za ka sai bari ɗan koma ta haka ne alarama ko ba haka ba kafin ka je ka dawo Allah ya tsirar da abinci. shi yasa sai ka bar wa Allah kawai maganar ya yake ba ruwanka ka sallama wa Allah ka yi imani da Allah wannan abin abin da ake so ya nuna maka kaɗaitakar Allah kuma ka bi shi kawai shi ne amma bin kwakwafin yaya abin yake wallahi ba naka bane sallama wa Allah shine kawai zaman lafiya jama'a kuna fahimtar maganar da kyau idan ka sallama wa Allah sai ka zauna lafiya sai na zauna lafiya sai mu zauna lafiya baki daya amma idan ka ce ba za ka sallama wa Allah ba wai kai dole sai kaza Allah Allah za ka yi taɓa ta lokacin kai shi yasa a wani guri Allah ya ce huwa allazi ja'ala al-ardha zalulan na'am am Thank Mm. Allah ya ce huwan lazi ja'ala kuma al da zalulan Allah ne ya sanya muku horar riya, shi ya hore ta dutse waɗannan abubuwan famshu fi manakibiha Allah ya ce ku tafi a gefanta a sasanninta ko ina wa kulu min fi ku arzikin Allah ya hore muku ƙasa. ya ce ku yi shuka a cikinta ta tsirar ta girma ku girbe ku tashe ku gyara ku zo ku ci bari mu faɗa muku na rantse da Allah duk da fatarar da ake magana ku yanzu da a ce Allah zai hana damuna ta shekara ɗaya a duniya gaba ɗaya a ce duk duniya babu inda damuna ta sauka an yi wata goma sha biyu ba damuna billahi la ilaha illa huwa Allah ne karfe san adadin da za su mutu a ce Najeriya ba a yi ruwan sama ba ba a yi noma ba kwata-kwata ingila ba a yi ba zamani ba a yi ba amerika ba a yi ba duk duniya Allah ya hana ruwa ya ce ba za a yi noma ba ina mai tabbatar muku wahalar da ɗan adam zai sha a oya wannan shekarar kwaɗe Allah da gazayen sa adadinta ba ma saboda rahamar Allah Allah bai hana mu ba sai dai kamar yadda mai makandam ya yace Allah ba zai hana yi noma ba amma daga ƙarshe zai kwashe albarkar noma yace za a ɗebe albarkar ƙasa gurin dami saba'in ba a bakwai ba a bakwai yace mai dukiya a hana masa godiya mai babu ko a hana masa dangana yace zamanin rikicewar duniya in ya kusato kowa ya sani kuna fata kuna fahimtar magana za a ɗebe albarkar ƙasa za a kwashe albarkar da take ƙasa yace gurin da ake dami saba'in ba za a samu bakwai kwarara ba ma'ana a kowace goma sai an yi kokari a samu daya yace mai dukiya a hana masa godiya mutum yana da dukiya amma baya godewa Allah kullum kuka da raki je neman taimako gurinsa na addini ko na al'umma ko wani bahi da lafiya za a masa operation yace mu ma da yawo muke yi haka kawai dai asibitin ne ba a kwantar da mu ba asibitin ne kawai ba a kuna amma mu ma ba fama muke wallahi tallahi ma kuma da kaya a gindin shi kuɗi na rantse maka da Allah amma yana nan yana ta ƙorafi yana ta ƙorafi shi da mai dukiya a hana masa godiya mai babu ko a hana masa dangana ma'ana wanda ba shi da shi kuma ya gagara hakuri ya ta zuwa ana wulakanta shi amma don jaraba su ya koma haka ne ko ba haka ba ya ƙi dangana ya ƙi haƙura ke sa ya ce zamanin rikicewa duniya in ya kusa to kowa ya sani idan duniya ta zo rikicewa in har abin ya matso to babu ka bukatar sai an ma bayani kai da kanka zaka sai duniya nan ta lalace jama'a haka ne ko ba haka akwai wani wanda yake bukatar a ce masa duniya ta lalace a yanzu ba wanda yake bukatar a gaya masa shi ma da kansa ya san duniya ta bace jama'a kuna fahimtar magana da kyau saboda haka famshu fi manakibiha Allah ya ce wa kulu min rizqihi ku daga arzikin Allah wa ilaihi nushuru amma ku sani fa ku gama cin arzikin Allah fa amma za ku tashi a gaban shi gobe kiyama za a tattaro ku kaf a tada ku gaban Allah sai Allah ya ce amintum man fi sama'i yanzu kuna kun aminci wanda ke kasa abinda mai ke sama Allah kenan an yi hasifa bi kuma al'arda ya dirkakar da ku a cikin ƙasa fasa ta'alamu na kaifa nazir da sannu za ku sanya ya gargaɗi na yake inda Allah am amintun man fi sama an yursila alaikum hasiba ko kuma kun amince wanda ke sama ya turo muku da iska ta bala'i na fata ana fahimtar magana na saboda haka ba mu aminta ba ya Allah mun bi ka mun tuba zuwa gare ka Allah ka karɓi tuban mu ka yafe mana ka haɗa mu da rahamar ka ya Allah dan haka Allah madaukakin sarki yace a antum tazra'unahu shin ku ne kuke tsirar da shi idan kun noma kun zo nomawar am nahnu zari'una Allah yace ko dai mu ne masu tsirarwa sai Allah yace launa sha'u da mun ga dama laja'alnahu khutaman da mun mai da wannan kayan amfanin noma karmani fazaltum tafakkahuna sai ku wayi gari kuna mamaki na ce oh ka duba gonan nan yadda ta yabanya amma ka duba yadda ta dawo yanzu na fata an bayyana magana haka al-imam ibnu jarir ya fassara fazaltum tafakkahuna yace ku wayi gari ta ta'ajjabuna kuna mamakin wannan al'amari wasu malamai suka fassara fazaltum tandamuna za ku wayi gari kuna nadama an gane maganar da kyau ku wasu suka ce fazaltum talumuna anfusakum za ku waye gari kuna zargin kawunan Allah ya ce amma ganin dama ta ya sa na bar tsiran ya fito ya yi kwaya har ya girma har ya nuna har kuka ji kuka girbe bari sai gobe insha Allahu ta'ala za mu zo da kissar waɗannan mutane da suka noma amfani ya musu kyau sai suka ce to shikenan kar mu gaya wa talakawa za a je girbi don haka suka yi mitin cewa kowa da asuba ya dauko magirbinsa da wukar yanka da igiyar dauri mu zagaya ta bayan gari da ma kun fahimci magana mu je a girbe kowa ya kwashi nasa ya dawo da gida talakawa ban san an yi haka ba za ku je da suka kare za ku je da suka kare Allah ya kar da gonar suka dawo suna zargin junansu za mu haɗa ta da wannan ayoyi mu fitar da fiqhun da ke karkashin wannan dangane da abin da ya shafi adabul harfi dubban yadda ake ainihin wato yin noma da yadda ake gona da yadda ake kaza da yadda ake kaza Allah shi yadda mu ya sa mu gama da duniya lafiya abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya haɗa mu a cikin ladan wanda muka tuntuma har kokarin sun ilimi da ni da ku Allah ya fi mana haza kuma ma inda billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh